يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين annabi Musa ya ce ya mutane na ku shiga ƙasa mai tsarki wato baitul muqaddas da kewayensa wadda Allah ya yi muku alkawarin shigarta da yaƙar kafiran da suke cikinta kada ku karaya a gaban mutane masu girman kai sai makomar ku ta zama hasara a duniya da lahira